Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a barkanku da asuba Aliyu Mustapha sakatare ne tare da ku daga Washington. har yanzu akwai ɗimbin mutane fararen hula da yawa a garin aleppo na ƙasar syria suna nan zaune suna jiran sanin sakamakon halinsu bayan da aka ci mai ne ci gaba da kwashe su daga cikin garin amma har yanzu ba dawo aka ci gaba da kwashe su ɗin ba an dai jirkinta aikin kwashe mutane ne tun shekarun jiya juma'a a dalilin bukatar da mayaka masu goyon bayan gwamnatin ƙasar suka nema cewa a soma kwashe mutanen da ke cikin wasu ƙauyuka guda biyu na fu'a da kifariya kafin a zo a ci gaba da kwashe na aleppo ɗin to sai dai su ma mutane da ke wa'ancan ƙauyukan guda biyu wanda ya kamata ce an fara fitar da su tun jiya asabar din su ma har yanzu suna nan zaune ba a fara fitar da su din ba ake fitar da mutanen nan daga Aleppo tun asali an ja masa burki ne a ranar Juma'a shekaran jiya bayan barke wasu harbe-harbe a wannan gari abinda yan tawaye da sojan gwamnati suka zargi junansa kai kowanne yana cewa ɗaya ne so harbin. iran ta nemi a yi taron gaggawa na manyan kasashen nan guda shida na duniya da suka kulle yarjejeniya da ita a shekarar dubu biyu da goma sha biyar inda aka ce a janye takunkumin karya mata tattalin arziki idan ta yi abin da ake so iran ta ce tana son ta kawo kara amurka ne wacce ta ce tana neman ta tsawaita wannan takunkumin duk da yarjejeniyar nan da aka kulla kamfanin dillancin labaran iran ya ce ministan harkokin wajen kasar wato muhammad javad zarif shine ya aika takardar neman a wannan taron gaggawa din ta hannun kungiyar kasashen turai amma har zuwa yanzu nan da muke baku labaran nan ba a ji ne ta kungiyar kasashen turan ba tukuna bukatar kiran taron da iran ta yi ya biyo bayan sanarwar da fadar shugaban amurka ta white house ta bayar a ranar juma'a na cewa wani shirin doka da aka shata na nema a tsawaita wannan takunkumin har tsawon karin wasu shekaru goma nan gaba zai iya zama doka ko ba tare da shugaba barack obama ya samu shanu ba ita dai wannan yarjejeniyar ta shekarar 2015 da aka kulla tsakanin iran da kasashen nan guda biyar da ke da kujerar dindindin a kan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta tanadi cewa za a jan wannan takunkumin da aka samata idan ta yarda ta watsar da shirin ta na neman karfin nukiliya iran ta ce sabunta wannan takunkumin ya saba wa yarjejeniyar ta waccan shekarar ta 2015 kuma a cikin makon nan ta ma umarci masananta na kimiyya su je su fara aikin kera jiragen ruwa wanda ke amfani da makamashin nukiliya din shugaban jam'iyyar adawa ta pnc ta kasar ghana ya bayyana jin takaicin gani yadda kungiyoyin jama'a daban-daban suke ta matsawa sabon shugaban kasar mai jiran gado da aka zaba kwanan nan nana kufa ado da lalle sai ya kafa gwamnatin gamin gambiza mai wakilcin hatta jam'iyyun da ya adawa da su a lokacin yakin neman zabensa shi dai nana akufa ado na jam'iyyar npp a ranar bakwai ga watan janairu in allah ya kai mu za a rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kasar ta ghana bayan nasarar da ya samu kan shugaba mai barin gado john dramani muhammad wanda shi akufa ado din ya kada shi a zaben da aka yi kwana goma da suka wuce kan sabuwar gwamnati ne madugun jam'iyyar ta pnc bernard mona yake cewa ai mutanen ghana sun aminta da manufofin tada koma da tattalin arziki na shi a kofa ado da jam'iyyarsa shi yasa suka zaɓe su saboda ya kamata a kyale shi da jam'iyyar tashi ta npp su yi wa mutanen gane abin da suka yi musu alkawari rahotanni daga can ghana sun ce tun daga lokacin da jam'iyyar tasa ta npp ta yi nasara a zaben yan kasuwa da yawa ciki har da masu sayar da kayan gyaran motoci da sauran abubuwan hawa suke ta rage farashin hajojinsu domin su nuna jin daɗinsu da nasarar da jam'iyyarsu ta samu a wannan zaben wannan ma shine karo na biyu da 'yan kasuwan ghana masu goyon bayan jam'iyyar ta npp suke rage farashin kayan kayakinsu sun taba yin haka lokacin da tsohon shugaban ghana john kofo ya lashe zabensa na farko a shekarar 2000 to muna baku labaran nan ne daga sashen hausa na mura amurka a birnin washington dc wani kusa na wata gamayyar jam'iyyun adawa a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yana son shugaban ƙasar joseph kabila ya sauri ya sauka daga kan karagar shi ta mulki saboda ya bada wuri a canja gwamnati ba ta da wata rigima ba a ranar 19 ga watan na disamba gobe litinin kenan ya kamata kabila ya kammala wa'adinsa na biyu kuma na ƙarshe na mulki freddy mbuyamu matungulu shugaban wata jam'iyya wai ita congo na biso ya ce yanzu haka game jam'iyyun adawan suna nan suna taro a kinshasa babban birnin ƙasar. domin sanin matakan da za su ɗauka nan gaba da zaran shugaba kabila din ya sauka daga mulki gobe litinin kusar adawar ya ce hukuncin da wata kotu ta yanke kwanan nan na cewa kabila yana iya ci gaba da zamansa akan kujerar mulki ba ta da hujja sam kalamin da madugun adawar ya dai ya biyo ne bayan sanarwar da gwamnatin amurka ta bada inda take bayyana fargabar barkewar tashin hankali a kongo din daga gobe litinin 19 ga watan nan wanda kamar yadda muka ce ita ce ranar ƙarshe na wa'adin mulkin shugaba kabila ɗin a ƙasar mali kuma majalisar dokoki ta yi watsi da zargin zagon ƙasan da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar ahmadu tumani ture wanda aka kifar da gwamnatin shi a mulkin da aka yi mishi a cikin watan maris na shekarar da 2012 kakakin majalisar dokokin mali din yusuf ture ya ce an sami gagarumin rinjayen wakilan da suka goyi bayan a jingina wannan zargi din inda wakilai da hudu na majalisa suka yarda wasu hudu suka ce ba su yarda ba shi dai tsohon shugaba ture tun lokacin da aka sauke shi yana zaune a bansa a ƙasar senegal yana gudun hijira amma wannan ƙuri'a yin watsi da zargin da aka yi mishi yanzu za ta ba shi damar da sake koma mali in dai ba wani sabon zargin aka yi mishi ba a shekarar 1991 ne ture ya zo kan karagar mulkin mali lokacin yana kanana soja amma ana yaba mishi da cewa maido da da siyasa daga baya ya cire kayan soja ya shiga siyasa inda kuma ya lashe zaɓe har sau biyu a shekarun bakwai yana gab da kammala wa'adin mulkin sani aka yi mishi juyin mulki a shekarar da 2012 lokacin da mali ta soma auka cikin rikita da tashi-tashi hankula a sanadin tashin tashinar 'yan aware da kuma kankishin islama wanda suka kame bangare a arewacin kasa suka rike shi dam a cikin watan jiya ne aka soma shari'a amadu haya sanogo mutumin da ya jagoranci juyin mulkin da aka yi wa shi ture din a shekarar 2012 tare da wasu makarabansa su goma sha bakwai wanda aka zarge su da laifin sacewa da kuma kashe wasu dogara fada shugaban kasar china ta ce za ta maido wani karamin jirgin sama amurka maras matuki da ta ce ta tsince shi a teku yana shawage a cikin ruwa wanda ta ce ba ta da laifin cafko shi maimakon haka take zargin amurka da cewa ita amurka din tana son ta mai da abin wata hayaniya kamar mai wasan kwaikwayo akan wannan al'amari to amma ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce an cefke wannan jirgin da ke auna gishiri da yanayin teku ne a wani wuri mai tazarar kilomita kamar 90 daga bakin gabar tekun kasar philippines amurka ta ce kama wannan jirgin ba a yi shi bisa ka'ida ba ko doka kuma ta nemi a yi sauri a mado mata da kayanta a nata bangare ma'aikatar tsaro ta china ta ce mayakanta ruwa ne suka hango wani abin da suka kira abin da ba a tantance ko menene ba a cikin ruwa yasa sojojin ruwanta suka je suka cafko shi domin dai a tabbatar ba da wani lahani sai daga ba hukumomin china din suka tabbatar da cewa lallai na'urar nan ta amurka ce wani al'amarin ya kara zafafa zaman ɗarɗar da ke akwai a wurin amurka da wasu ƙawayen ta ƙasashen nahiyar asia da suka jima suna nuna damuwa game da yawan tasirin soja na china a cikin wannan tekun da ke can kudancin china din kasashe irin su brunei da philippines da vietnam da malaysia duk suna kirarin cewa suna da haki akan harkokin su a cikin wannan yanki din sojojin ƙasar turkiya akalla goma sha uku sun rasa rayukansu da yawa sun ji rauni jiya lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wata motar safa da ke shaƙe da sojojin da ke tasowa daga bakin aiki kuma a bakin kofar wata jami'a da ke garin ke shiri a yankin tsakiya na ƙasar kamfanin dillancin labaru na ƙasar turkiya din sun ce wani al'amaru ya faru ne lokacin da ita motar safa din ta zo ta tsaya tana jiran fitilar kan hanya ta canja sai wata mota ta zo ta biyu ta tsaya a gefen ta daga nan bam ya tashi daga cikin ɗaya motar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba zaben mai gurbi ne da aka gudanar a jihar Rivers wanda ya dalilin mutuwar mutane da dama ciki ko hadda wani babban jami'in 'yan sanda. wannan zaben kuma ya haifar da cece kuce tsakanin 'yan jam'iyyun siyasan nan ta najeriya masu girma wato pdp da apc wanda kawo yanzu ake nuna wa juna yatsa domin ko suna kai ruwa rana har yanzu nan wakilinmu da ke yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya haɗa mana rahoto akan cikakken bayanin abin da ya faru daga farkon zaben har zuwa ƙarshensa. sa a yanayin harkokin siyasa a najeriya na da nasaba da irin kashe-kashen da ke abkuwa sakamakon takidin 'yan siyasa na ko a mutu ko a rai wajen zalamar son ganin sun ci zaɓe ko na ha maza ha mata babban misali shine abin da ya faru a jihar Ribas a baya-bayan nan na wasu zaɓuɓɓuka da aka yi ta ɗagewa waɗanda ba a kai ga kammala su ba tun zaɓen gama gari na shekarar 2015 kwana-kwanan nan dai hukumar zaɓe mai zama zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta bayyana cewar ta shirya tsaf domin kammala waɗannan zaɓuɓɓuka da suka hada da na 'yan majalisun jiha da na tarayya da suka hada da sanatoci guda uku a jihar ta Rivers. Zaɓuɓɓukan da da suka haifar da tashe-tashen hankula da harbe-harbe na mai kan uwa da wabi da kashe-kashe waɗanda suka haifar da jikatar mutane da dama kamin kaiwa ga bayyana sakamakon zaɓen sai da aka kai jirgin ruwa rana an dai nunar cewa jami'an zaɓe da wasu jami'an 'yan sanda da aka nunar sun bata batatas ko ƙasa ko sama sakamakon badakalar da ke bibiyar wannan zaɓe tuni dai kamin zaɓen jam'iyyu biyu da suka fi ƙarfin adawa da juna a jihar suka yi ta nuna wa juna yatsa inda shi gwamnan da ke kan gado a yanzu wato barista yesu woke da ke zaman jagoran jam'iyyar pdp a jihar ya ce duk abin da za a yi sai sai dai a yi a kan cewar jam'iyyarsa ta pdp ita ce za ta lashe zaɓuɓɓukan da za a gudanar shi ma tsohon gwamnan jihar taribas kuma ministan sufurin najeriya honorable chibike rotumi amece wanda yake shine jagoran apc a jihar shi ma ya lashe takobin cewa waɗannan zaɓuɓɓukan sai ya ga abin da ya ture wa buzu ɗi. abubuwan da suka ɗauki hankali a waɗannan zaɓuɓɓukan dai da aka gudanar su ne na tsaro domin ga dukkan alamu rundunonin tsaro irin su 'yan sanda sss sojan sama da sojan ƙasa da kuma civil defense da sauransu ba su ɗauki wannan zaben da wasa ba dig operation na hedikwatar rundunar 'yan sandan najeriya mr habila joshak wanda aka turo zaman dirshe a jihar rivers shi ya jagoranci rundunonin tsaro domin tabbatar da cewar an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓukan cikin kwanciyar hankali ko da yake dai hakan bata samu ba amma dai ana ganin cewar zuwan jami'an tsaro a wurin waɗannan zaɓuɓɓukan ya daɗa sauƙaƙa yadda ake tunanin kashe-kashe kan dai wannan batu na tsaro ga abin da shugaban rundunar ta tsaro dig habila joshak ke cewa gaskiya shirye-shiryen da aka yi yana da kyau kuma muna da jirage daya ta gefen kowane siyasa na senatorial ajiye su inda ya kamata kuma suna nan suna aikin su ah, muna da bindigogi na ruwa masu yawa muna da motoci masu yawa da aka ce an kashe wannan gaskiya ana kan bincike domin mu san ko menene ne amma da wannan da gaske ne akwai mutum da amma mu dalilin wannan mutuwarsa ba ta zama da haske ba mutum ya ce shi ba su amma cikin kwanakin nan za a san ta Doron kai an ce an samu tashe-tashen hankula yankin ne da Eleme da Bo bodo da sauransu. Mu ba wanda ya report na wani kashe-kashe ba. Ko yaya masu sharhin al'amuran tsaro ke kallon waɗannan kashe-kashe a lokacin zaɓuɓɓuka a jihar Rivers. Kwamado Ahmad Baba Tijjani Gamawa mai ritaya mai sharhi ne akan al'amuran tsaro kuma ya yi tsokaci a kai. Wannan abu abu ne na bakin ciki kwarai da gaske abu ne wanda yake idan gwamnati ba ta tashi ta tsaya an tsaya an duba yadda za a yi maganin wannan abu ba to jama'a fa suka ga an yi wannan to za ka kashe wannan ji ba ka kashe wancan ba tare da an ɗauki matakan tsaro a kai ba to wannan kuma zai sa wasu ma daga wasu jihohi su koyi wannan abu a duk inda aka nuna cewa jami'in tsaro akan aikinsa aka kashe shi ba tashi an tsaye wani abu ba to ina tabbatar maka mutane za su yi karfin doka da oda wannan kuma ba karamin tashin hankali kalubale ne a dukkan ƙasa da matukar ba za a bi doka da oda ba don na tabbatar maka za a ci gaba da wannan dole ne a samu waɗanda suka yi wannan abu kuma dole a hukunta su a gwamnatance ko da da ina suke kuma ko su waye kuma ko ƴan waye kuma da ko ina suke da ko na kabila suke. Ga abin da wani mai sa ido a zaɓe ke faɗi. Sunana Sama'ila Umar Sifawa ba ma'ajin haɗayyan jam'iyyu na Najeriya abubuwa da ba za ce nan da nan haka wasu waje amma dai matsayin da su tsaro na ƙasa suka ɗauka to gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske saboda in ka lura yanzu akwai masu son su daga hankalin amma tsoro da yadda su shi inspector general police ya ɗauki matsayi a kan lamarin. a wata tattaunawa da na yi da ɗaya daga cikin gaggan 'yan jam'iyyar pdp a jihar rivers kuma sakataren gwamnatin jihar mr kenneth kubani ya bayyana halin da suka shiga a ƙoƙarin kammala zaɓuɓɓukan ya ce. kana was military assault on the people of this peaceful kingdom. Yana cewa ne wannan al'amari kwarai da gaske ya bamu mamaki yadda sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaron SSS suka yi muna da ran mikiya a inda muke gudanar da zaɓe kuma batu na gaskiya shine sun kawo mana tashin hankali wasu 'yan jihar da mazauna jihar sun bayyana ra'ayoyinsu. Armed men special armed robbery squad, led by a young, fair young chap, stormed that place, shooting indiscriminately. yan NPDP jiya shugaban su gwamnan jihar ya riga zanga-zanga kan titi ba masa adalci ba ba ya kaza da kaza da kaza ba wannan magana ce mata banza ce muna da rahoto wata nuna gashi nan yana magana a waya yana cewa ya bai wasu kuɗi masu aiki ba zai kashe su kuma an yi kashe mun rasa soja guda ɗaya yan sanda biyu civil defense guda ɗaya duk a wannan zaben da ake saboda ka yau APC ma masu mayar da martani kashe kashin da ake a jihar Rivers ya yi yawa ya kamata gwamnatin tarayya ta sa ta kuma mataki a kan wike ba shi kadai wani gwamnati da ake zaɓe a jihar sa me yasa shi gwamnati ba wasan banza ne eh, wannan shine matsayin mu wannan wannan magana ta banza ce wurin kunya ce kawai yake domin ya domin ya kauda hankalin mutane ga abubuwan tarihin da ya yi. Wasu 'yan jihar da mazauna jihar sun bayyana ra'ayoyinsu. My name is uh, Emmanuel Kofi. Based on the, the election in Rivers, I think it would be very nice if it is conducted in peace and uh, calm environment. Game da zaben da ake gudanarwa a jihar mu ta Rivers zai nasara ne kawai idan an yi shi cikin kwanciyar hankali da limana amma dai mun lura da matakan tsaron da aka ɗauka. Tana cewa ne mutane da dama sun mutu mutu kuma duk da kasancewar ga jami'an tsaron da aka tanada domin zaben na jihar Ribas wani al'amari ne da ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta dubi lamarin. Sunana Alhaji Musa Sa'idu Naja Delta. Yawa shi dai wannan zaɓe da aka yi gaskiya mu ba mu ji daɗin shi ba saboda zaɓen da za a ce an kashe ɗan sanda mai hanini uku a sare masa kai a tafi da shi a kashe kuma bi tare da shi aka ce wasu kuma sun bata mutane sun mutu a gogana ina ne an yi kashe-kashe kuma abin mamaki habilla ya yana cewa ƙarya ne to in shi ne ya mutu fa ya ce ƙarya ne wannan ɗan sandan da ya mutu shi ma daga ofisa ya soma shi ma wannan haka. Seventeen, eighteen, sakamakon zaɓuɓɓukan dai ya nuna cewa sanatoci uku da ke jihar jam'iyyar pdp mai mulkin jihar ta ɗauki biyu yayin da jam'iyyar apc ta ɗauki ɗaya sannan kuma 'yan majalisun jiha da na tarayya guda 37 ne jam'iyyar pdp ta samu rinjaye idan muka leƙa kuma ƙasar ghana ita ma jam'iyyar mai mulki ta ce ta sha kaye ne daɗa ko me yasa domin sautari musamman kuma a ƙasashen afirka ba kasafai ne jam'iyya mai mulki ke faɗuwa zaɓe ba wannan yasa na tambayi alhaji nazir sa'id babban hadimin ministan masana'antu da ciniki na kasar ta ghana ko me yake ganin dalilin da yasa jami'ar ta faɗi zaben ga kuma bayanin da ya yi to bakan da ke ciki shine a yanzu nan da yanga ƙa'ida kamar yana da karfin kwarai da gaske da yake zance ya zama haka mutum zai iya kai tsaye ya ce wai ya haƙiƙance ga abin da ya kawo maka yi irin wanga wato asara abinda ke ciki shine za mu bi anyan kimiyya mu yi bincike daban-daban mu duba asalin abin da ya kawo mana irin wanga wato rashin jin daɗi kuma da rashin cin gaba abin da akwai shi a gona ni nike ganin cewa kullum ina magana da na ce abu dai ne na ga mu mun ga kanmu cikin wato labarin siyasa ganin kai kuwa yakan kawo allah ya taushe mutum ne kawai nake kullum nake faɗi yau amma za mu za mu je anyan kimiyya mu yi bincike mu kawo abinda duk ya kawo mana wato wanga hatsara da muka yi in mun samu lokacin wanda ya kamata mu shimfiɗo waje kowa ya gani mun shimfiɗa wanda kuwa ya kamata mu rika cikin gida saboda mu gyara ta mun gyara mu sake dawowa in Allah ya so ya yarda ya mana nasara. Shi ma Alhaji Aminu Abu na jami'ar NPP wadda ta yi nasara a wannan zaben. Baba Yakubu ya tambaye shi me yake ganin dalilin da yasa suka yi nasarar wannan zaben ga bayan da ya ma Baba Yakubu makerin. Kasan shi wannan shugaba a kufu ado din nan ya je zabe bai ci ba ya sake komawa bai ci ba wannan ne karo na uku to amma labaran da suke bamu bayan kowace zabe suna ce mana mu dai zaben nan mun jefa muku kuri'a amma ku ne ba ku kun kare kuri'an nan ba kun bar mutanen nan suna shiga gaban mu to saboda haka wannan ya ta da mu daga barci muka je round muka gaya ma ainihin ma'aikatan mu da suke ainihin kallon wannan al'amarin zabe muka wato muka educate nasu muka educating su da kyawu yadda za a tafiyar da zaben kuma yadda za su kula da kowace kura'a. ai na gaya maka wancan lokaci da kawai da kai interview dina na gaya maka mun kasa kuma mu tsare kuma mu raka kuma mu tabbatar da abinda mutane suka zaba ita za a basu to wannan ita muka yi to amma in ka lura da ainihin zaben nan ya tafi mai lami lafiya ba ba wata matsala to yanzu kuma nan mu kawo karshen shirin amma idan abokan aikin wato lami da abubakar da baba ko makeri da ma duk waɗanda aka ji muloyin su sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. matsalar karancin wutar lantarki na daga cikin ababen da ke janyo cikas ga fannin tattalin arzikin najeriya musamman ma ga masu kananan sana'o'i da ke dogaro da wutar ta lantarki a 'yan shekarun baya ne gwamnatin ƙasa ta sararwa 'yan kasuwa masu zaman kansu da fannin raba wutar ta lantarki amma duk da haka wasu na ganin lamarin bai sauya ba daga yola babban birnin jihar adamawa wakilin sashen hausa na murya amurka ibrahim abdulaziz ya yi mana dubi kan yadda matsalar karancin wutar lantarki ta shafi jihar da ma wasu yankunan da rikicin boko haram ya daidaita Mayar da wannan sashe a hannun 'yan kasuwa da gwamnatin najeriya ta yi a yau fiye da shekaru biyu da suka gabata shine koyi sanya aka rarraba wannan sashe zuwa kamfanoni goma sha takwas guda goma sha ɗaya daga ciki suna aikin rarraba wutar shida kuma suna samarwa yayin da gwamnati ta rike guda ɗaya da ke dakon wutar kuma da samun labarin cin zaben shugaba buhari na yanzu sai 'yan ƙasa suka so maganin sauyi a fannin samar da wutar lantarki to amma kuma kafin ma a je ko ina sai gashi a yanzu ana neman komawa yar gidan jiya inda ko akan kwashe awanni ba tare da ganin wutan ba lamarin da yanzu ma ke shafan harkokin tattalin arziki inda wasu so koma dogaro da na'urar janareta kamar da farko farko dai haka ne wutan ta dan inganta amma daga baya din nan abun ya canza domin kuwa gaskiya a yanzu ana samun matsalan wuta sosai kusan kullum ma dai sai an ɗauke wuta sukan dauke wuta wani lokaci aka waye gari kafin yamma su ɗauke wani lokaci kuma sukan ɗauke ma har kamar su biyu ba ma dai gaba rashin samun wutar wata matsalar ma da yanzu ke damun jama'a ita ce ta ɗankarin kuɗaɗen da ake zabgawa da sunan kuɗin wuta lamarin da ya kai wasu jama'a ma soma bore. conspiracy dealing is very disturbing. Very disturbing in the sense that we consumers are paying for what we are not consuming. Matsalar wuta gashi ko kana da bob naka guda ɗaya ma sai an baka dubu goma sha ba mu gane al'amarin ba sannan kuma mutane suka yi zanga-zanga a nan jimeta da aka yi zanga-zanga yanzu kan ma ba a kawo din idan an kawo wuta rana kamar da safe haka da yamma dai da haka za ku kona har gari yau ga muhammad ismail da kuma kisinga bukar akwai fa abin duba game da wannan matsalar da ake fama da ita a yanzu alal hakika maganan harkan wuta musamman wata harka ce wadda shekara shekaru wasu tsirarin mutane suna amfani da wannan dama da suke da shi sun tatsa kasar nan dukiyoyi masu yawa aka sa a cikin harkar wuta saboda haka wa'annan mutanen idan ba a sa ido a kansu ba za su iya kara zuwa kuma su lalata duk wani kokari da wannan shugaban kasa yake yi na yaga cewa wannan bangare ya samu ci gaba. Wa'inda suke da wannan mitan din takamaiman idan ka je ka duba sai ka gani wutan nan ba kula yomi ne ake samun shi ba. Banda bangaren na cewa watakila akwai ko babu shi babban matsalan din shine a wajen ma'aikatan ita nepa. akwai waɗansu ɓangarori wanda zaka je zaka je ka samu suna nan da wuta kulle yomi ɓangare ne wanda takamaimai wannan mita wanda aka bayar ba su da shi ko nawa za a iya a karba a gurinsu ko da ya fi abinda gwamnati take bukata daga hannunsu. To wai ko ke ja wannan bakon baya a harkar yawan wutar da Najeriya ke samarwa duk da cewa ta karu zuwa sama da megawa dubu biyar daga dubu biyu da a baya ake samu. Injiniya Baba Umar Mustapha da ke zama shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki na yankin Yolawa EDC a takaice wato shi da ta kunshi jihohin Adamawa Borno Yobe da kuma jihar Taraba ya ko bayyana dalilan wannan bakon bayan. Abin da ya faru kasan additional source of energy mun yi rely ne a kan hydro da gas kwanan na aka an samu abin nan serious gas shortage man man daga man generator kenan mun samu karancin sa so generation din ya fada wus abin da muke samu dama duk abin da aka yi generating a national grid din kashi uku ga dugo biyar cikin dari shine ake ba yola ake fama da wani matsalar gashi kuma kuna kawo dan karen ah, kudin wuta wanda ya sa jama'a sun yi bore misali a nan jimeta wasu abin masu koka ai abin da ya sa duk wutan da ka sha shi za ka biya in ka tuna kamar jimeta watan da abin nan ta gabata an samu wuta ya kama daga awa ashirin zuwa ashirin da uku satin da ya gabata ne kawai abin nan supply namu ya yi dropping kuma yadda muke bilin di mutane wutan da kasha na wannan wata shi za mu kawo bilin ba wai wannan abin na watan da kasha wannan mako na zuwa ne yayin da matuni aka soma maido da wuta a wasu yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram a jihohin borno yobe da kuma adamawa to ko kawo yanzu wasu yankuna ne ma aka maido wutan har ila yau dai ga injiniya baba umar mustapha gaba gida sun faffasa sun yi abuna sun sace wayoyin da sauransu amma duk da kan Allah mun riga mun sa su kamar wasu wuraren da ba mai da wuta ba yanzu kaga dambuwa da kanta kasan dambuwa babban injin namu na bada wutar nan an sa bom ne a tarwasa dambuwa ba wuta askira ba goza ba ma banki damasak wayansu fannin niger ta difa a nan adamawa akwai madagali da kuma sorry minchika akwai gulak then a yobe akwai su gujuba niyadi da sauransu ta fanni a kudancin yobe state dukkan zuwa na har yanzu ba ya zuwa yanzu zata na ko ganin najeriya na da sauran aiki a fannin samar da wutar duk da mai da harka ga hannun 'yan kasuwa domin kasar na ma samar da abin da bai kai megawatt dubu shida ba ga al'umma miliyan 170 na kwatanta da afirka ta kudu mai samar da megawatt na wuta dubu hamsin ga al'ummar ta mai yawan miliyan arba'in abin da ma ya sanya kwararru a yanzu bai na bukatar rungumar tsarin samar da wutar lantarki ta hanyar da ake sabuntawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To har yanzu akwai mutane da yawa fararen hula a garin Aleppo da ke kasar syria suna nan zaune suna jiran a zo a kwashe su bayan da aka ja birki ga aikin nasu amma ba zo ba har yanzu. an dai jinkirta aikin kwashe mutane ne tun shekaran jiya juma'a dalilin bukatar mayakan da ke goyon bayan gwamnatin kasar suka nema na cewa so ma kwashe mutane da ke cikin wasu ƙauyuka guda biyu tukuna wato fuwa da fariya kafin a zo a ci gaba da kwashe su wanzu suke a lefu ɗin iran ta nemi a zuwa a yi taron gaga na manyan kasashen nan guda shida na duniya da suka kulle yarjejeniya da ita a shekarar 2015 saboda a janye mata takunkumin karya mata tattalin arziki iran tana son ta yi karar amurka ne da ke son ta tsawaita wannan takunkumin da wasu karin shekaru kamar goma zuwa nan gaba To da ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya